Bukhari har ga lamban hadisin nan. Dubu biyu da ɗari takwas da tara, ni zai dare. Wanda ka ajiye gana. Ba wanda ya wannan. mace Bello. <laughs> Ashe ya yi sanyi. akwai yan wajensu da Allah rage ranar mai kwamfuta ke da kowa da ranar shi to sai mu je gobe mu dubu yau yau dole kowa je kowa sai je ya gano da yan ladi yan ladi su yan lahadi ba sa nan lokacin da za mu zo malam musamman lokacin ba kana lallai ba sa ne ba kowa an samu irin hutun nan naku mara kan gado sai dai ka ji shi haka to an ji ko a ji dubu zango ka za ka dubu eh? alƙawalin Allah za ka dubu ba magana za ka je laburare ba na ce ne za ka nemo mana hadisi ko a laburare ko a saman bakwai in za ka iya zuwa to mu ma za mu dubu ما وما بين قبل أن ينظروا إلى رب إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء يعني أي حوصل نيك بعد وحنا saboda girman wanda ake magana da shi Allah na da mayafi sai dai wannan mayafin laisa ka da shay wani mayafi ne na isa isa aka ce ai u mayafin sa duk wanda ya yafa mayafin na sai ya wuga shauta girman kai ba duk wanda ya nuna girmama wannan siffa ce ta Allah lahul ya. saboda kana abin da ya rage kawai mu ga a ga Allah a lokacin hannu kai mu ciki Allah to ka kai mu da a gan shi yayi wannan mayafi, hmm? shi kenan ko sai dai abin da za ka sani wannan mayafi laisa ka mislihi sai? A ina ka tsaya ma wai don sauri ban sa alama ba fa wai ina so ne in nuna in an zo wajen ya zama kawan matashiya matashiya tun da kaga an fara kirge haka da ka eh shine wasiyaqu wasiyaqu yadullu ala تفضيل الجنتين الأوليين من عشرة أوجه وهذا مراد الناظم بقوله ولقد أتى إلى قوله سبحانه من جرست يداه أحدهما قوله ذوات أفنان وفيه قولان ذوات أفنان أحدهما أنه jam’u ne mai rassa ke da masu rassa to jam’u fannane wahuwar gusuno wasani ma'ana na bi rawa ta afinan annahu jam’u fannane wahuwar silfo nau’unan abubuwa ne kaga aljannan tana da nau’una nau’in kaza. nau'i iri kaza nau'i iri kaza da wata afulan shatta min alfawaki akwai kayan marmari yanzu in ka tashi ni in tashi kira kayan marmari in rasa ma me zan kira karas ko yaro ko dankali aful mangoro waye kuma ya nabi yanzu kawai ba kayan daɗi ne a yawa kanka gaba da yaya a ciki kanka a barbara ko kashe haƙuri tsami ce da barbara ko ta yi muku Wani tsamin ko to ku sha dama daɗin wani ba na wani ba ne ba da a duniya ne in aka zo aka tara na hannun kai kwashi wa'in nan kwashi wa'in nan inda abin da za ka canza nan ka canza in babu waje ita sha zawata afnafu shatta من الفواكه وغيرها ولم يذكر ذلك fillataini ba'adahuma kaga wanda suka zo bayan su ba ambaci wannan ba jawata afadan asan qauluhu fiha aynani tajriyan sai sa aka ce duk wanda karanta wannan sura menene ma na ce duk wanda karanta wannan sura ba fa falalla da aka faɗi ba zai yi arziki ko waƙiya duk abin da ke cikin waƙiya shi ne cikin nan zai yi arziki shi kenan wani ɗaukaci na yara ce sai yanzu wanda ya karanta wannan ya gane me ya karanta ai ya nemi aljanna zai yi duk yadda za a samu ya shiga wannan don ko arzikin duniya ya zo masa ba zai kalle shi ba فيها عينان تجريان وفي الآخرين أخريين نقش فيها عينان عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان والنضاقة هي الفوارة مثل إيري والجارية الصارحة وهي أحسن min alfawara, kaga mai gudanawa ai ta fi kyau daga mai tsiri mai tsiri kaje ta kai ta ji fa ina tadmanu al alfawara wal jiryan hmm. ko ka gaya ma ai ko ka gaya masa ba sa ai shi ne ba ba ka ma izini ba hmm? saboda yanzu sai ku ta caca baki duk ku ci lokacin ne mai kwan da gawar min kayana ai baka baka yadda ba har yanzu alaji hmm? sai ai ban ba da dama ba na'am na jinka ai ban ji kai menene fau eh, eh, eh, iri nake ko yanzu misali sa zan kaje wajen dakan wajen kaje je ruga da wajen ga wannan ran da ba ba ga nuna yana sai sama ina fita da karfi sama kai wanda ka ta kone hmm? Hmm? Ah, ai wannan guri yanzu guda ɗaya muke ta magana shi ne ake son inda zai gane duk kowa ya kyale na shi shi ya riga ya gane yanzu in famfa ya fasa ya ake hmm? fita ya gyara ya baya ɗagawa sama hmm? ya ɗaga wa ba sai shi ko Allah ya su shi yake yi sau kada idan ya daga sama za ka ga ina zuwa da ƙarfi tun yanzu ana son in ko da wannan fafi ne eh, ana bauruwa in in kuna wasa da aka ce Abdulsalam ya rike wannan ba ne ba kai saikin ka zai yi ba in ba sa ba sai dai kawai gare ka da gane dinga ma dariya kana tuhu kanin da ka biyo shi to shine wannan tsalle tsiri ya goya tashi sama fara ai da fara tannu kakko da rubuta wannan kalma ce kwaya santa fara tannu dan da kaga ruwa ya kullo a murhu inda aka tuya sai ga ruwa ya yi da gaskiya tsaga sama ya yi ta, ina bulla shi kullo da yawa katon fa mai kamata fa ya ɗaga sama ga shi nan ya yi haka ta ɓaci zafin ƙasa ya fashe shi ne mana fawara Na ina wuri ai hmm? eh, an gama shi ne aka ce to da wannan mai tsalle sama da wancan mai gudanawa wani ya fi ba zai maka karatun kai kadai nan ya fi ba gani na ɓanna zai in ka ga mai tsiri ai ɗan kaɗan ne amma in teku ta taho tana tsalle tana fita ka in teku ta kayan gama yau wanda ya zo a ne tsaye ma la la shi ya fi daɗi shine yace wal jariyatu as-sariha badan fasara ne wan nadaka hiya al-fawwara wal jariya as-sariha wa hiya ahsanu min al-fawwara shi kullum ka san zuciyar kuruciya wanda yara suka fi so mai tsallaki ko don su yi wasa sannan kuma in ya ɗauka ba gari ba haka kawai ma sai in ya buɗe ruwa in ya ƙoshi in ya buɗe ya sha sauran sai ya riƙe dan ido ya ɗan uwan shi su na masa na haka mai haka mai haka to wallahi ba yana ba sai sake ɗauko wancan abu nan shi nan sun mai da ruwan wurin wasa Ka wannan ƙoshi kan kawo wannan sai a ce musu kaga ya kamata na sai kun biya wannan ruwan hanyar da za ka bi ku biya kaga dottijo sai ya karɓi kuɗin ku wannan za ce bai da mutunci a'a akwai inda za ka yi ka matse su yau sai sun biya biyan da za su yi aiki za ka ba in wannan ya ɗauki buhu goma su sai sun ɗauki talatin Kaka sun biya ka don nan buhu goma kuma sannan tarbiyya ta samu kaga an samu tarbiyya gobe ba za su ƙara ba sannan kuma an yi kaza don yanzu in ka karɓi نهار تالي بيال بيال أهان وصبا كتوتا داغا نيبا داغا نقدم فنشي أما أزو أتت سنة أيكي سنة كوكا أنا مي فارن أيكي جابن دي في آخر مصر هي أحسن من الفوار فإنها تضمن الفوراء دون إذا تتلو الفوران بالجريان أما فوران بيتتلو جريان بقى. الثالث أنه قال في فيهما من كل فاكهة زوجان أتكنسو أكوي دون أبو مرمري نو إبيو بيو kazo a ce maka ɗan gani akwai abu nan nau'i biyu biyu wafil akhari eh, ukhra ne, a wayancan na ƙarshe فيها فاكهة ونخل ورمان وين سبع فاكهة سيدكم وانا بأتي روجاني بقى أي كون هنا ما يتدسونا ولا ريب أن وصف الأولى أولى أو لا يتيدي أكمل يا في كمالا واختلف في هذين الزوجين بعد الاتفاق بيان أنهدوا على أنهما صنفان فقال طائفة الزوجان الرطب واليابس لن يدبوا فشي لن يدبوا فشي الذي لا يقصر في فضله wanda baya gazawa daga darajarsa wa jaudatihi anil rutabi hmm. Eh amma nau'i na da wannan kafin shi wancan an faɗe shi ba faɗe shi ba kaga kenan daban ne ke ko da an ce haka to kila wancan daban ne amma dai fatiha ba san shi ba nakira ce kamar yadda ake cewa fiha face kaga nakira ce irin wani kayan marmari ne tun da fiha ma la nura. lamarin aljanna dai an zo ana karatun aljanna kawai dai mutum inda zai tara ƙarfinsa mahimmancin aljanna nan kawai dai ya za a yi a shige ta shi ne babban tunani akan aljanna ya za a in an shiga agani yi mai mai baccin can fara ne ko hannun lahi kwara akwai hanya ne a fito da fiskanka da kai muka karanta da kai muka karanta mene muktarat wasu na yanzu ana fito da sunan ka gani ka sa kwali irin da mata ne na hular dama ka zo da niyyar yau za ka yi bacci Allahumma inni nawaitu al'anama hmm? to zauna kanan daga yau in za ka naɗa ka naɗa ko ka naɗa irin na ko ka naɗa irin na amma lulluɓi za ka ce mai misali a ce maka to ai abba sarkin lullubi ne to akwai akwai wani abu nan wani ciwo ne to in ka gan shi kai gaskiya ya tsige jiki ka za ta dinga tashi ba a kone haka to an yi duk abin da za a iya yi Allah bai kaddara kawo ƙarshen sa ba to haka zai sa za ka yarfe shi to amma akwai shehu wannan shehu zai je ku yi masa wa'azi yana sa lullubi amma an ka dube shi gaba ɗaya daga sama har ƙasa furfura ce hmm? yaushe bayan karatun muktaratu bayan muktaratu ne za a yi masa. ina a ƙabilar su suwa ne ne suke wasa da su nan dai su dakkarawa ne ko ko su ne daban-daban ne dakkarawa daban ko su daban kambari daban akwai kabila to to yanzu su abokan wasan a nan muna da su a nan barkatai mallan cikin suke a wurin nan yaren dai eh ai ma da shi ka gani eh ka tsinawa eh eh katsina suna buga da su a <laughs> ah, na tuno abokan wasan su ba sa shiri da zamfarawa ne eh, ba sa shiri amma ba shirin gaske ba na wasa duk abin da za su yi zamfarawa ce ba daidai ba ne ba su ko su je musu tsorata. Hmm. Eh. zai iya zama khas ba zai iya zama kuma wani abu ne daban na musamman ne ba wancan ba Na ina wurin la ya kasuru fi ay fi fadlihi wa jawdati an ar-rutabi ni ban ga wurin ba kawai yi ke. qalat aifatun ku azawjani ar-rutab wal yabis alladhi la yakasuru fi fadlihi wa jawdatihi an ar-rutab wa huwa mutamatti'u bihi kama yatamatta'u bil yabis ana jin dadi da shi ana tamattu'i da shi kamar yadda ake jin dadi da busashen. wa fihi nazaru kai wannan dai da ayin akwai abun akwai kaikai la yakhfa wa qala ta'ifatun az sinfun ma'ruf wa sinfun min shakalihi garibu shine zawjadi akwai wanda ka sani muna sananne ne amma akwai kuma wani wanda baka san shi ba amma irinsa ne وقال طائفة نوعان لم تزد بتقال قومي أكيبا والظاهر والله أعلم أنه الحلو والحامد شوف ميزاكي da me tsami sai a ba da mai zaƙin a ba zango mai tsami yi a wurin masa yanzu ya faɗi yawwa yan tunnan ya bari jihi zuwa ruwan shi yana ganin haƙori ne idan ya to a haɗa ba ka ni bani mai rage wal abayadu wal amal nan an yi ittifaki wa zalika li anna ikhtilafu asnafil fatiha sabanin nau'in kayan marmari a ajabu wa asha ka gan shi nau'i nau'i wa alazdu lil aini wal fami Yeah, it's all good.